Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da wannan lokaci. Abdul Kadir Haladu Kiyawa ke farin cikin sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu sauraro. Kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu cewa rahotanni daga sassan arewacin najeriya sun nuna cewar an fara samun karancin man fetur a gidajen sayar da mai abin da ya sanya wasu masu man ƙara farashin da suke sayar da kowace lita wani hali ake ciki a yankunanku wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai kuma za mu fara da malami na farko wadda zai fara gabatar da sunansa. Sunana Mustapha bayan mega daga nan soja a Zamfara tarayyar Najeriya dangane da karamcin man fetur da muke fama da shi a nan arewacin Najeriya har waɗansu gidajen man fetur sun ƙara ma lita kuɗi su wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi ya bayyana da tsugunni ba ta ƙare ba ga talakan Najeriya a lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin man fetur kamfanin wani nnpc ya fito ya yi bayani cewar a bari kasuwa ta yi aikinta a hauhawar dala ita ce hauhawar man fetur saukowar dala ita ce saukowar man fetur so gashi dala ta sauka a najeriya amma man fetur yana hauhawa a najeriya so wannan al'amari mun rasa gane ina matsala take a kowane lokaci talakan najeriya baya da gata sai dai na wurin Allah su ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ba mu shugabanni masu tausan al'ummar da suka zaɓe su a Najeriya. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Maitireda daga nan Shehu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga. Hakikanin gaskiya matsalar tsadar man fetur da kuma karancinsa ta sake kunno kai a Najeriya. wanda a baya gwamnati tana ikirarin cewar cire tallafin man fetur da aka yi zai kawo wadatar man fetur din da kuma samun sa a kowane sassa na Najeriya to kuma gahi abin da ya zama sabanin haka an cire tallafin man fetur din amma kuma dai matsala ta man fetur din har gobe bata kare ba a Najeriya saboda haka muke kira ga mahukunta ya kamata a dauki matakin gaggawa ina ake so a kai talaka ne hakikanin gaskiya talakawan kasar nan suna cikin muwuyacin hali na kowane fanni a harkar rayuwa ta yau da kullum saboda haka yana da kyau mahukunta mu su ringa sani cewar fa kamar su da Allah ya kai su wannan gurare nasu wanda suke da saukin matsala to akwai talakan fara kusan a kullum sai ya wayi gari zai je ya nemi abin da zai ci saboda haka muna addu'ar ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan matsaloli da muke fama da su a Najeriya na tsadar rayuwa da karancin abinci da matsaloli dai kala-kala ga sunan ubangiji Allah ya kawo mana saukin su nagode radio Faransa International Ibrahim Mitreda ne daga nan Shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa fatan za ku tashi lafiya mai magana abubakar kawo girgir to babu shakka ba mu yi mamakin wannan lamarin da ke faruwa a arewacin najeriya na samun karancin man fetur ba wanda hakan ya jawo wasu suka yi amfani da wannan dama domin ƙara kuɗin litar kuma wannan kowa ya sani wannan hali da bala'in da muke ciki al'ummar mu su suka jefa mu a ciki saboda haka kullum addu'ar da muke yi kamar yadda muka yi ta yi a cikin watan ramadan da ya wuce ita ce allah ya kawo mana sauki duk wani wanda yake son ganin al'umma sun fada cikin wani hali allah ya yi mana maganinsa allah kuma ya gyara zukatanmu allah ya taimake mu ya taimaci ƙasar mu na gode radio faransa international ku tashi lafiya mai magana hassan albasari abu fana angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar tare da najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya dano azare muke muku fatan alkhairi fatan kowane lafiya to tabbas batun dai wannan karancin mai da ake samu a wasu sassan jihohin nan najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da za a ga cewa duk lokacin da aka yi yunkurin samar da wani abu na bangaren yanayin yadda za a tausaya wa talaka sai ga cewa wasu manya sun fito suna nuna dakatuwar haka din to tabbas ta Allah dai ba tasu ba kuma mu dai da Allah muka dogara Allah nan da ya tsaga mana baki da kuma kunnuwa insha Allahu ba zai hana mu abin da za mu saka a wannan bakin namu ba kuma su masu kuɗi wa'inda muke zargin cewa da sa hannunsu ne wannan wahalhalu ɗin yake to dai mun zuba musu ido kuma mun haɗa su da Allah idan har wannan tsaiko daga gare su ne to Allah ya gaggauta yi mana magani idan ko ba ta bangaren su bane Allah ya kawo mana mafita Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima tare da Yahaya don na adar muke muku fatan alkhairi Allah sa a tashi lafiya kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na radio france international ta cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro kai ma mai sauraro za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau ramar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Alhamdulillah yau kun bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da yanayi na karancin man fetur da aka fara fuskanta a sassan ƙasa ta Najeriya. Hakika wannan abun al'ajabi ne kuma abin dibawa ne musamman ma a nan cikin babban birnin tarayyar najeriya abuja duk gidajen man da ka gani za ka gansu wasu a kulle wasu kuma da layuka so don haka jan hankalin da za mu yi ga gwamnatin ƙasar nan yanayin da al'umma suke ciki ya kai intaha ya dace a ce gwamnati in ba a samu sauki da ita ta wannan bangaren ba to a samu sauki da ita ta wancan bangaren bai yiwuwa a ce gwamnati ta kyala mutane mu daga wannan tsanani sai wannan tsanani fatan mu dai ubangiji Allah ya sa ita gwamnati ta kawo ƙarshen wannan matsala sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau yau. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba a murya matasan Afirka. Wannan al'amari na man fetur a Najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna Domin sabida a hakikanin gaskiya a mahangan hangowa za mu ga shugabanninmu gaskiya ba su da tausayi akwai karancin tausayi tare da su. Domin sabida ga matsaloli na rashin abinci ga kuma suna ƙara tsawaita mana a ɓangaren man fetur wanda za mu ɗan fita mu nemi abin sa bakin salati a kowane lokaci amma kuma ya kasance babu jin kai tare da su muna fatan da cewa shugabanninmu za su zama to rahama ba a azaba gare mu ba muna fatan ubangiji Allah kawa da su kawunan su su tausaya mana game da al'amarin man fetur nan da ya sauki to komai insha Allah za mu samu sauki na rayuwa mai magana Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar Neja memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja muna godiya da fata alheri Assalamu alaikum Radio Faransa. Mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya dillalin man fetur da gwamnati suke zira ido suke samun dama suke kara mana kudaden man nan a gaskiya bai kamata gwamnati ta zira ido ba kaga in su suka samu wani kofa kofan da za su dan tozarta mutane kaɗan sai kaga wannan sun samu dama wannan yanzu wannan dalilin da shi shugaban yan mai na najeriya da ya magana nan to ya kamata wannan dalilin nan gwamnati ta magance su kaga a wannan abun yanzu ma har sun tura shi suna sayar su ɗari takwas ɗari bakwai da hamsin zuwa da tamanin haka to bai kamata ba mu da muke neman sauki a dari bakwai ma ya zo dari hudu dari uku a ce yanzu sama da hankali yake hawa kaga abin bai kamata ba saboda haka gwamnati ta shiga tsakani kar ta zira ido wayannan mutane su ci karansu babu baka kuma gwamnati ta kawo hanyar da za a kawo mana sauki kamar yadda kamfanin dangote ya sauwaka mana a gas mai magana ibrahim gani Assalamu alaikum da farko suna na mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bure Nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina toho albarkacin bakina akan karancin mai arewacin Najeriya to gaskiya akwai matsala kuma ga man ga ana cewa akwai shi ana faɗa akwai shi kowane lokaci ministan mai sai ya to ya ce akwai mai to mi an nan shi karanci to akwai abin da gaskiya mutane suka fama da saboda rashin hanya motoci su doki mai daga nan zuwa arewa lagos ko ko kudancin najeriya sun kamma tahiya cikin galam wani lokaci ma sai a tarar da babban mota ta haɗu da mai to don haka nan hukumomi abin ya ta kansu su san akwai radda Allah zai tambaye su su gyara hanyoyi babu hanya yanzu wanda duk ya san neja dai babu hanyar da mota za ta bi da kyau rike ta ji daɗi to da haka nan shi ga ka tsaiko han mai ma shi karanci suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Borin Niger gaba dai gaba dai RFI Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya Mai Kanti da shayi ga kin da rakikan karancin mai ya shigo wajeje karancin mai ya shigo Najeriya kuma karancin ma ya shigo jihohinmu sai mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya kawo mana abin da ya fi sauki e, gaskiya saboda mai dai a gaskiya nan wajen mu har ga Allah yana karanci shi yasa kake gama in mota za ka hau kuɗi in babur za ka hau kuɗi duk inda za a motsa da kai in je abin hawa ne to kuɗi ne sai dai mu ci gaba da addu'a dai kuma shugabanni ya kamata e, ku duba ku ga abin da lamarin na yake ciki Allah ubangiji agaza mana ku agaza mana e, Allah kawo mana sauki ina muku fata kan radio faransa sunana iliya mai shayi garkin daula ku ta lafiya muna tare madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki a nan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan mu a yau mustapha a dbc da ya ɗa mana shirin ni abdulkadir haladi kiyawa da na gabatar ke fatan za mu kasance lafiya.